أرسلنا فرش عنا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة كبرت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا وأحسنت معافاتنا ومن كل ما سألناك ربنا عاديتنا فلك الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو شاهد أو غائب أو حي أو ميت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رجيت ولك الحمد بعد رضا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعلما نافعا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاعا من كل داء وسقم اللهم أحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكر إلينا القبر والفسوق والإسيان واجعلنا من الراشدين اللهم ارزقنا داعتك وطاعة رسولك وعملا بكتابك اللهم كما هديتنا للإسلام فلا تنزعه منا حتى تتوفانا ونحن مسلمون اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم من أرادنا بسوء فرده عليه ومن كادنا فكره ومن بغى علينا بهلكة فأهلكه ومن نسب لنا فقا فخذه وأدفع عنا نار من أشب إلينا ناره ووفنا هم من أدخل علينا همه وأدخلنا في درعك الحصين واسترنا بسترك الواكي يا من كفانا كل شيء اكفنا ما أهمنا من أمر الدنيا والآخرة وصدق أقوالنا وأفعالنا بالتحقيق يا شفيق يا رفيق فرج عنا كل ضيق ولا تهملنا ما لا نفيق أنت إلهنا الحق الحقيقة يا مشرق البرهان يا قوي الأركان يا من رحمته في كل مكان وبهذا المكان يا من لا يخلو منه مكان أحرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بركنك الذي لا يرام إنه تيكان قلوبنا أنه لا إله إلا أنت وأننا لا نهلك وأنت معنا يا رجعنا فارحمنا بقدرتك علينا يا عظيم يرجى لكل عظيم يا عظيم يا حليم أنت بحاجاتنا عليم وعلى خلاصنا وقضائها قدير وهي عليك يسير فمن علينا بقضائها يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير اللهم استجب لنا يا نعم المولى ونعم النصير وأجل لنا بفرج من عندك ربي وأجل لنا بفرج من عندك ربي وأجل لنا بفرج من عندك بجودك وكرمك وارتفاعك في علو سمائك إنك على ما تشاء قدير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أقض في قلوبنا رجاءك وقضى رجاءنا عمن سواك حتى لا نرجو أحدا غيرك اللهم وما دعوه عنه قوتنا وكسر عنه علمنا ولن تنتهي إليه رغباتنا مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين وخصنا به يا رب العالمين وخصنا به يا رب العالمين يا كاسي العظام لها ما هو من شروع بعد الموت يا سامع كل صوت يا سابق كل فوت نسألك بأسمائك الإبام وباسمك العظم على أكبر المخزون المكنون الذي لم يطلع عليه أحد من المخلوقين يا حليما ذا أنات لا يقدر على أنات أحد يا ذا المعروف الذي لا ينقضي معروفه أبدا ولا نحصي له عددا فرج عنا دنيا وأخرى اللهم فرج عنا دنيا وأخرى اللهم فرج عنا دنيا وأخرى اللهم فرج عنا كل هم وغم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم لا تكلنا إلى أحد ولا تهوجنا إلى أحد وغننا عن كل أحد يا من إليه المستند وعليه المعتمد وهو الواحد الفرد الصمد لا شريك له ولا ولد خذ بأيدينا من الضلال إلى الرشد ونجنا من كل ديك ونكد وأشفنا من كل داء وسقم اللهم أشفنا من كل داء وسقم اللهم أشفنا من كل داء وسقم اللهم بارك في أولادنا ولا تدرهم ووفقهم لدعاتك وارزقنا برهم اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد muna nan suratul al-ahzabi aya mota 63 ya salukan nasu an sa'a a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا wa min al nabi yana cikin nau'in cutarwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ta'annuti ai mai tambaya don ta'annuti ba ta ganewa ba a dora danawa ana tunanin wacce tambaya za a yi a bata wa malami rai ko kuma a koye shi ga wani abu wannan tambaya ta'annuti na to cutarwa ne ga malamin har ga Annabi ya yi mai wannan cutarwa na gare shi faƙala Allah ya ce ya salukan nasul kufaru mutane kahire su ne maka tambaya an sa'ati game da tashin kiyama mata ta kunu yaushe ne za a yi tashin kiyama kulka ce innama ilmuha inda Allah sanin da za a tashin kiyama yana wurin Allah ban sani ba kun ga idan an tambaye ka tambayar da baka sani ba kace ban sani ba ba na kasa bane ba zubawa na ga mutunci ba idan baka sani ba ce baka sani ba ko ka ce ka san wannan sai ka ga wata tambayar da baka sani ba babu da za ka yi zan duk komi da komi ka gani sai ka sani kun ga da aka tambi mai gida bai sani ba Allah ya ce kulka ce inna ma a ilmuwa inda Allah a dama sanin tashin kiyama da za a yi shi yana wurin Allah wa ma ya ka ai baka sani ba ai ma yau Allah muka biya mai sanar da kai ita ai an talata alama kai baka san hukuncin rabbi kiyama za ta zo ba baka da labari la Allah ta takunu Ariban yana yiwa kiyama ta zama kusa ai tujadu qariban ana samun ta kusa baka da labari yana yiwa za a same ta kusa ko nesa baka sani ba saboda haka idan baka sani ba ce dai ban sani ba mi babu abin da ya annaka su gari ka inna Allah la'anar kafiri inna Allah la'ana kafirin wa'ad

da ana abinda Allah ana nisanta da rahamar Allah subhanahu wa ta'ala inda don rahamar Allah ta yi nesa to adabar Allah kamar kowa kusa da wurin to Allah ya la'ani kahirai abu adahum ya nisanta su daga rahama ce wa adda lawan sayira kuma ya musu tanadin wuta naran shadidatan wato wuta mai tsanani ya da kuluna wadda za su shige ta an gusar da rahama gare su an matso da azaba gare su shi yasa aka cewa ka yi abuta da mutanen kirki domin su rahamar Allah take kusa da kusa da suwa ka yi nisanta ga mutanen da ba na kware ba don su rahamar Allah ta yi nesa da suwa na an kaddara musu da wama ciki ai kaddara khuluduhum fiha an kaddara musu da wama cikin wutan nan idza adkhaluha idza adkhaluha an ka shigar da su cikin wutan nan an kaddara musu dawama ciki abada har abada la yajiduna waliyan hafazu an ba su samu wani waliyi wanda zai kare su ya hana musu shiga wutar nan wala nasiran yadfa'uha an ba su samu wani mai taimako da zai ture wutar da gare su wato babu wani wanda zai hana azabar nan ta Allah zuwa gare su yawma tuqallabu wujuhuhum يوم تقلب وجوههم الليل يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا سبيلا. wato Allah subhanahu wata'ala ya ce wanda zai musu wannan azaba ita ce yau mutu kallabu wujuhun tunari ranar da za a shigar da kahirai cikin wata ana jijjiya fuskokinsu ya yi sama kuma ta yi ƙasa fuskokinsu tana yin sama tana yin kasa wato cikin wuta ya na suna cewa listan bihi ya laitana ya kai can kai co dore dai a ce a da'an Allah hasar da muna duniya dore a ce mun yi wa Allah da'a wa danar rasula mu wa manzon Allah biyayya a bil alifi wa talan wa qura bihi wa qafar wato ga wata qira'a a ko da abin nan wa talan wa wa qafar akwai alifin wa wa bidunihi kuma ga wata qira'a babu alifin amma wasalu wa qalu sai sun kace ai al-atba'u minhum mabiyan mutanen nan rabbana inna kunna rabbana inna dana sadatana ya Allah abinda yasa mun kai abin da ya kawo mu wuta inna dana sadatana mu mun biyayya na ga shugabannin mu wa bi qira'atin sadatina jam'ul jam'ul jam'i wa kubara ana mun yi biyayya ga shugabannin da kuma manyan mu wato dattijawan mu ashe su dattijawan nan ba bisa hanya suke ba ashe su shugabannin nan ba bisa hanya suke ba Ba da lunar sabila dai sun kabashe mu daga hanya ai dariƙar guda sun kabashe mu daga hanyar shari'a fil alimi ma ta kaddama fi ar-rasula wato eh, ga wata qira'a eh, abin nan sabila ga wata qira'a sabil ربنا آتهم ضعفين ربنا الضعفين sai suna addu'a rabana ya Allah da tijawan mu, da shugabannin mu da sun kafashe mu daga hanya muna roƙo gare ka atihim da faini mina azaba ka ba su linki biyu na azaba ka lunka musu azaba kamar da sun kafashe mu Allah ka lunka musu azaba misilai azabina azabar da za ka yi za mana to ka nunka musu biyu wal'anuhun kuma ka la'ane su ai azibhum ka yi musu azaba la'anan kabira la'ana wadda take mai girma ai azimu mai girma kwai. wa fi qira'atin bil musallata wato la'anan kafira wato ka la'ane su la'ana kafiran mai yawa ai adadu wanda adadin la'anar tana da yawa kun gani wato shi annabi girma ne da ɗaukaka sai ya kai har kahirai a cikin wuta suna cewa dore a ce mun yi mai biyayya saboda ɗaukakar da Allah ya bashi dore a ce mun yi mai biyayya a cikin wuta kahirai ke wannan magana dore a ce mun yi mai biyayya to ku bi shi da kyau tun ba a kai cikin wuta ku yi nadama ba ku bi shi da kyau ku zama sunna sat bid'a a sam don kada ku yi nadama ranar lahira kun ga duk wanda bai bi shi ba sai ya yi nadama ya an te lahira duk wanda bai bi shi ba to Allah ka so ya mana ka ba mu kariya da tsaronka sun ma hazara ta'ala sannan Allah ya tsoratar an yi ta shabba bil yahudi ya tsoratar da musulmi kasu yi kama da yahudawa bi za a nabiyin wajen cuta ma annabinsu wasalla aidan bi zalika annabi kuma ya tsebe ma annabi cewa da wannan ya ce wannan matsalolin da ka gani ka yi hankuri ba kai kadai ba ne ka yi hankuri ya ayyu hallabi na amanu يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا كيف الله لما قالوا وكان عند الله وجيها to Allah subhanahu wataala yace ya ayyuhal ladina amanu ya ko baya Allah wa yadda suka yi imani la takunu ma annabiyikum kada ku zama tare da annabi ko kuna cutar da shi a kallabi adau Musa kamar wayannan da suka cuta wa annabi Musa alaihi salatu wassalam bi qawlihim ma wa an ga yaga tasila ma'ana don sun ce babu abin da ya hana shi ya yi wanka tare da mu illa annahu adaru sai dai shi wato yana da kayan maza shi ya hana mai kawai wato ya shiga cikin mutane don ka a gane shi shi yasa iya ka borewa yana wanka shi dai kun san an ce cikin alamar da aka gane son Allah ga mutum tun yana yaro ya tashi a ga yana jin kunya ayyukan sabo yana kuma sha'awa ayyukan kwarai to alamar wannan mutum ne tun yana yaro akwai alamar son Allah cikin zuciya ta shi yaro bai san bai kai wani lokaci ba wasu abubuwa bai isa ya gane su ba amma yana yin abubuwan da ka nuna wato kyama abin da ba na kwarai ba da son abin da an na kwarai to alama ta nuna yaron nan Allah yana so ne kuma shi na son Allah shi yaron to annabi Musa ya tashi tun yana yaro abubuwan shigantaka irin na zamani ba ya yayi su zanna a cuɗanya maza da mata ana wargi Musa ba shi a zanna maza a kai gulbi ko mashaya a dora wanka tsirara Musa bai yi ba dokar su ta hana hakan dokar ne Isra'ila sai mutum ya zanna tsirara cikin al'umma ba laihi ba ne ga dokar amma dai ba ɗabi'a kwarai ta ba to Musa bai wanka tare da su sai suka ce ai sun gane abinda ya sa bai wanka tare da su wato kayan maza gare bai son a gani shi ya ya sa ka nisan ta su fa barra'ahu Allah min sai Allah ya kubatar da annabi Musa min makalu daga abin nan da sun ka faɗa bi an wada asabahu ala hajjarin wata rana ya tayi wanka sai ya aje tawayi ne bisa dutse irin zuwa nan na bakin abin ga bakin mashaya sai ya ɗauki abin da tawayi ne ya aje ya shiga ya yi wanka tsirara amma inda babu kowa babu mutane wurin tawayi ne sai ya aza bisa dutse da ya ga tafila don shi wanka yana gama wanka ya haito ya kikkimta zai sa tawayi na yi yana kama wando ne sai wando ya kucce fafarra alhajar biyu sai dutse ya sheka da wando da kuma taguwar dutsen ga kuma shi dutsen kun san dai dutse ba ya ji kuma bai gani kuma laye durowa durruwa ba'u bai cutarwa bai umfani amma dai an aiko shi shi dutsen saboda haka sai ya ɗauki kayan na annabi musa bai hikimasar da Musa yake cikin wanka ba sai da ya bari Musa ya gama wanka ya taho ya hito da ruwa ya ɗauki tawayi ne ya sa yana tsirara zai sa wando ne kawai sai duci ya bambara da gudu hatta wa kafa bayyana mala'in min bani Isra'ila Musa da hushi ya ɗauko sanda sai ya bi ducin ga da gudu malam ducin ga bai tsaya ba sai da ya kai tsakiyar bani Isra'ila sun taru tsakiyar su sai ya tsaye suna da nan suna ɗinka musa yana gudu in kayan maza gare sun gani wannan wani a sirri ne na Allah su bai hannu wata ala fa a diraka hu musa sai musa ya cin mazucin fa a kaza sau ya an shi yi ne fasta tara biyu ya ruhi jiki ne fara auhu sai sun ka ganai yana gudu don ya cimma makaya ne ya arsa sai sun ka ganai wala udurata fihi babu kayan maza ciki al'udura da zammil hamza wasu kunin dali wa fataya udara tiya na bukatun filakasiya kumburin nan nalon saye ne kun san shi aka ce makayan maza ko ana ce agwaiwa misali lun hmm. saye ne na mutum su kumburi su yi manya manya su kafa ma wani suke to shi aka ce ma udura to sai sun ka ga musa bai da iri ne yuqalu ana ce rajulun adaru wato mu. A bayyana al'udura walam yakun kashifa aura muharrama can zamaninsu, bude al'aura ga hili kamar da amata muku ba haramun ba ne fi shari'ati Musa ga shari'a Musa illa dai karamci da son Allah da son alheri Allah ya sa Musa shi kai wannan amma ba laihi na ba da dokar balka na ya hata jimu da rafu'an wa haya'an yana kaucewa na yana boyewa don ɗauke kai ne daga miyagun ɗabi'unsu wahaya an don kuma kunya shi yasa ya kahita bai zannawa cikinsu a lokacin da suke abin nan tuɗe jikinsu don sun zamanin bani isra'ila mutum yana iya tashi da nan ya cire wando ne da riga ta ya ta san makasuwa ya ce yau sai ya ce ya dawo zamani na na marasa kunya zamani na na marasa kunya kun ga munan a matsayinmu na musulmi mutanen da a haka nan cewa muka yi ba musulmi na ba mu abin da muka cewa kun san nan kasai a wuri ɗan shekaru kaɗan da sun ka wuce da kahi ta garin ya wuri da ta garin ya a tun daga baha tun daga baha duk inda ka ta yi da waya ga gari ka samu mutum guda mai wando ko mace guda mai zani duk ƙauyukan nan da waya ka samu mutum guda mai wando ko mace guda mai zani akwai mutane akwai wani gida da na sani shi kangala to wannan yana da tawayi don shi musulmi na yana da ɗa ya tura shi zariya ya yi karatu ya dawo a sudun musulmi na akwai abokinsu suna da gida gabas gare shi to shi abokin nasu shi ma musulmi na to su ɗaya ne sun suna su. haka nan na aka tayar idan sun zo inda sun zo bakin ruwa za su ɗibi ruwa mata sai suna sa hannunsu haka gabansu su rihe gaba da suka rihe Sai sun iske hausawa gaban da suka rihe to kun gani duk da yake sannan hada nika magana su ba musulmi na ba sannan amma duk da haka na sun ka zo inda maza suna sa su rihe jikinsu tana sa da hannun ta rihe gabanta to kun gani duk da ba musulmi na ba amma su zamanin bani isra'ila zamani na na marasa kunya Hadda liman haka ne ya kai zuwa, hadda liman bai da wando eh hadda liman bai da wando kowa haka ne ke maza da mata to shi annabi Musa shi wato kunya ta yi mai yawa kamar da mata muku alamar son Allah ga mutum sai yana yaro a ganshi da nisanta abubuwan da adda rashin kunya cikin su to shi yasa annabi Musa shi yana ruhiya sai sun kace ba ko me yasa ya kare al'aura ce ba don yana da gwaiwana sai Allah ya kubatar da shi sun ka bai da ita sai sun ka gane shi dai mutumin kirki daina wa kana inda Allah wajiya ya zan mutum mai daraja wajen Allah ya mai daraja sosai kun gani wato ba yanzu ba don can dori don mutumin da ya rike addini da matsalolin addini cikin jama'a sosai sai shi hankuri kun gani ba bai ce musu ya yi ba ku ji ƙur'ani ya ce Musa ya ce su ba wanka tsirara ba cewa dai ya yi Musa bai wanka tsirara sai ka koma shi ɗaya ya addini sun ka kama cuta ta haka kun ga wanda ya nuna mutumin da ya rike addini kowane lokaci sai ya sa hankuri to me ko ka zato inda ce wai abin da suka bai da kyau bugu ne za su yi in suna iya kai gare shi wa kana inda Allah ha wa mimma udiya bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam cikin abinda aka cutawa annabin mu da shi annahu qasama isman annabi yayi wani rabo wato yakin ne na an ka sai an ka dawo annabi yayi wani rabo sai wayanda sun kayo yaƙin sun ka dawo wani ya samu raƙumi uku da ukiya uku wani kuma ya samu fiye da hakanan nan kamar masu doki amma sai annabi ya ba da raƙuma ɗaruruwa ga wani wanda ba musulmi ba wasu sabbin musulmi da ya gudun su koma sabbin don yakin wane ne na kun san da aka dawo wannan da kun san an yi ta bayan an gama cin makka to wasu da yaka gudun su koma ga kahircin sai ya ba su akwai mai raƙumi ɗari to kun san wani nahiki ya taso ya to inda annabi wa qala rajulun sai wani mutum ya ce hadi qismatun wanda mun ka karanta da ku sai da cire harshe ne haka kamar zagi goshe annabi Ya ce inna hadi la qismatun kamar da yake can cikin hadisi wannan rabona oyi da biha waje wallahi ta'ala ba yarda Allah aka mihi da shi ba ka ganka wallahi ba yarda Allah ka kami da rabon gara kai ba zalunci ka kami fuska annabi ta yi jajajir kun san iya wushi fuska sai ka ja in ji bai ne ba gadi ba annabi sallallahu alaihi wa sallam min zalika annabi ya wushi da wannan kun san adadi bin walida ya nemi a bashi izini ya kashe mutumin annabi bai bashi ba umar dan kada ya nemi izini ya shi izini ya kashe shi annabi bai bashi ba yace akwai wasu mutane da za su yi toge ne makaranta alqur'ani na za ku rena karatun ku in kuka dibi karatun su za ku rena sallar in kun ka dibi sallarsu. su za ku rena ibada ku saboda kokarin ibada amma duka ibadan nan ba ta la tujawuzu tarakiyahu ba ta ketare makogoron su nan na su ta gabaki ko makogwaro ba ta kawo ba ta shigo cikin zuciya ta kawo zuciya su dai kawai don a ce suna yi na haka nan nasu bi to bayan annabi ya yi hushi wa kala sai ya tuna da abin gada an kawo abin nan na gaba ni ne wato annabi musa sai ya ce rahmatullahi ala musa allah shi rahama ga annabi musa laqad udiya tara min hada bi tara min hada hakika an cuta mai da abin da ya tsarawa ga fasa bara sai ya hankuri ni ma na yi hankuri kun gani ko matasa abin da ya sa aka karanta muku tarihin magabata don ku yi koyi da shi kun ga annabi ya yi hushi rai ne ya bashi, amma sai ya tuna da na gabani ne da tija wanda sun ka wuce gabani ne an cuce su da cutar da ta tsara waga an kai mai kuma sun kai hankuri to balle shi sai ni ma na yi hankali to amfanin karanta muku tarihin magabata kenan da kuka gani ana karanta alkur'ani yana ba da labarin irin cutarwa da an kawa annabi wane da wanda aka wa annabi wane da wanda aka wa asuwa ne da duk abin da kun kaji ya same su kuma sun yi hankuri to kuma in iri ne ya same ku ku yi hankuri ta haka nan na aka yi a zama babba yanzu abin da matasa ke yi mutum ya ci bai wahala kuma ya zama babba ba a samu ba a samu ka ce ba ka hankuri ba ka wahala kuma babba kaka son ka zama ba ka zama ba a zama babba sai an wahala ai ba hausawa ɗai suka ce sai an yi malamala kan zama malam ba ba hausawa ɗai suka ce haka nan ba ba da kuma ka karanta ba ni ina ganin lakanar santar shahi an ta izaha falasta da izaha ta ta zillaha a ralaka nausan yi an fi izra matashi ina ganin ka kana da rai kana so ranka ta girma ka zama babban mutum babu wahala to balasta sana da izra ba ka samun girman nan gaskiya hatta ta zilla sai ka walakanta rai din ka shiga wajen aiki ka yi aiki ka gaji ka to ka kwanta baka koci abinci ba saboda wahala baka halka sai kusa sai ga ka da yunwa don wahala ta haƙar yunwa to sai ka samu kanka cikin yawa ina halaye sannan ka da zama babba da malamai masu wa'azi da alarmomin su masu ja musu duk wanda ka diga tarihi ne in ka ga ya zan babba bincike tarihi ne sai ka ji sai ka ji wahalar da ya shawo baya in ka ji wahalar da ya shawo baya to za ka ce lalle ko ya kamata ya zama haka amma ko matasa masu tasowa mutum bai yi wahala komi ba kuma wani son ya kai ya aiki wani zaune ga majalisa a ta ko ya tashi ba ta zaunawa ga ka ka gidan kana zannawa suna ta hiyar su ka zanna kai dai to haka ne mana abubuwa na sai dai wato a yi ta yi gwargwadon iko don shi na aka koya wa mutane tarihin magabata don ka bibiwa da sun kai sun ka zama manya to kai ma ai haka nan za ka zama babba da izinin Allah da izinin Allah ba wai da rigima ka dawo kawai wani an ya ki samun masallaci kawai sai ce ya darbeji ya gidan ya yadda da wani mai kuɗi ya so mai ko fiye azabi ta shige wa ya kama bacin mutane wai wa'azi na ya dole sai ya zama babba dole sai ya zama babba to da ka zo ka yi wannan girma na kaka kabe da kana fara wa'azi a ce ga ma ka shi ya mutar shi kenan ka ga ina girma kana ganin kai babba na sa'in shinkawa ya buwaye ka kana ganin kai babba na sa'in shinkawa ya buwaye ka ka ko buga gabar da yamma kudu da arewa ya buwaye ka ka to ka yi tagumi ba haka nuna aka samun ba Kwarai, ba mai jawo maka a man kai ƙari to kai in ma ba abin nan ba inda mutum ya rike Allah Allah ya taimaka Ya ko da man mashi nan ka ƙarewa Ya Allah ya so Allah yana girmama wanda ya girmama shi kai idan ka girmama Allah za ka dibe kanka ka ga mutunta mutuntawa Allah gare ka sai ko boli kaka jibai matsuwa ka sai ka tai wurin da aka samu kana jin bodi amma bai matso kai ce to sai to sai ka to ka samu wuri inda za ka yi ne to kamin ka duka sai ka biya mace ka ka kawo to amma sai ka bi shi ba wai haka nan dai aka samu ba sai ka bi shi ba to shi yasa aka ba da tarihin magabata kun gani annabi ya yi hushi kuma ne ya ɓaci amma kun ga da ya tuna tarihin magabata sai ya bi hanyar da sun kaɗi ya ce shi ma fa sabar sai ya hankuli rawar bukari wa musulun sun ma ta'ala sannan Allah ya ta akibiya an maluma ga ilmomin sura bin nasihatul mujmila da nasiha don kulalliya a shamilatul khairu wadda ta haɗa alheri fa qala ya ayyuha alladhina amanu taqullaha ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا يا كوبا يا الله وإن سكي إيماني اتقوا الله ku ji tsoron Allah bil amali salih ku ji tsoron Allah ku rika aikata ayyuka na ƙwarai wato ku nisanci ayyuka waɗanda ba na ƙware ba sai ku yi ayyuka na ƙware shi kan mutum dun mutum na amma ai don mutum yana mutum Allah ya yi ma mutum na Adamu rangwami ya ce in tattani bu ka ba ira na hauna anu in dan sani ka ba ira ma tun hauna annu kun nisanci manyan zunubai waɗanda aka hana ku gare su nukafir an kun sayya atiku mu ku mu yi muku alƙawari za mu karkare muku ƙanana saboda mutum duk mutum na in dai mutum na mutum duk mutum na amma dai wato so aka yi ji tsoron Allah manyan zunubai ka nisance su ƙanana baka ka iya cire musu duwa da ka yi don haka ya ce lallama mutan cikin waccan aya kuma sai dai ‘yan ƙanana su ba ku ya cire ma ‘yan ƙanana to ku yi ƙoƙari ku lura da irin wannan ku kulawa da ayyukanku abinda duk kun ji an ce manyan zunubaina to ku yi ƙoƙari ku nisance su ƙananan mun nisanta suna da waya don yawa gare su su ƙanana manya su ai ‘yan kaɗan ba ku je wani hadisi ta yi ishani bu a saba al-mubi kati wani hadisi ta yi bakwai na ba mubi katin bakwai na kuma hadisi na yi to ai kun ga manyan zunuban su yawa abba su da amma ƙananan zunubai ba su da yawa yawa gare su to da haka Allah da iko ne ya ce to kun nisanci manyan iyaye muku kanana wa qulu qawlan sadida ku yi magana mai kyau sawaban duk za ku yi magana ku rika kwatantawa ku yi magana wadda a daidai ta ƙabilu shari'atu magana mai kyau wadda shari'a tana karɓa abin nan tana karɓa irin waɗannan maganganu masu kyau ku yi maganganu masu kyau waɗanda shari'a tana yadda da su yuslih lakum a'malakum sai Allah ya gyara muku ayyukan yin maganganu jin tsoron Allah da faɗin magana ta ƙwarai ginshiki na wanda da shi yusulihi lakum a'malakum Allah zai gyara muku ayyukan muddin dai kuna jin tsoron Allah gwargwadon iko kuna magana mai kyau to yusulihi lakum a'malakum zai zai gyara maku ayyukan ai in akadatu fiya in kun kuskure ciki zai gyara wai ta kabbalu haminku kuma zai anshe ta tunda kun ji tsoro ne cikinta? ta wai ga lakum dhunubakum kuma ya gafarta muku zunubanku wa man yudi Allah wa rasulahu duk wanda ya ji ya yi da'a ga Allah da manzo ne wa karfa ga hakika ya samu babban rabo fawzan azima babban rabo mai girma aina da gaya da matsalubi abin nan da ya kabila su ya samu iyaka karshen abin da ya kabila domin kowa fawzan azima yaka nema don mutanen kirki fawzan azima suka nema saboda haka wanda bai ya samu wannan ya samu babban abin da ya kabila to faman da kalal islamu da sigati da sigati wanda ya shiga musulunci da sigan musulunci wa kala ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad hamala al-amanata min Allah haqiqa ya dauko amana daga Allah min Allah wa rasulihi daga Allah da manzo ne kamar da ka ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'anasa wato mutum ya ɗauko amana an yi amala amalahu zai aikata ayyuka nai wa ya kulu qawlahu zai yi magana tai kama amarahu Allahu, kama da Allah ya umartai bi wasilati rasulihi ta ɗan manzo ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa da sai Allah ya ce inna ranar amanata إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها فأبين أن يحملنها وأشقنا منها وحقلها الإنسان إنه كان غلوا جهولا to Allah ya ce inna a ranar amanata muwa mun gita amana amana mun gita ta abinda amana huwa mata dan manatu kalimata a shahada su ne abinda kalmar shahada guda biyu ta kunsa a an la ilaha illallah a ta biyu a ashhadu anna Muhammadu rasulullah to abinda sun ka kunsa duka amana ce idan mutum ya yi ƙoƙari sai ya tsare wannan amanonin guda biyu dukansu amana ce wasu salawatu da salloli wa gairuha abin nan da waninta min waza'ifa dini na ayyuka addini waza'ifa dini wato ayyuka addini mimma ai fifi fi ha sawabun duk da ayyukan duk da take fi ha sawabu akwai lada ga aikata ta ke tarkiha ikamun akwai zunubi ga bayyanta to duk amana ce duk ayyukan da yin su ana ba da lada in yanzu ana ba da zunubi to wayannan ayyuka dukkan su amana ce wa kazalika tarkul muharramati haka nan barin da Allah ya haramta shi ma amana ce wa huwa takalifu shar'i shi aka ce masa takalifi na shari'a wato shine aikin shari'a wanda ta tsora ga bayan Allah musulmi to wannan takalifi a shar'i mun gitta shi ala samawati wal ardi akan sama bakwai da kasa wal jibali da duwatsu bayanar kwalika fi fihi ma fama wato can harko da za a ba su wanga aiki sai Allah ya sa musu ya halitta musu fahimta kamar wanda mutane ka fahimta wanda dokan ya sanya musu magana kamar wanda mutane ka magana kun san duk abin da Allah ya so shi magana yana magana ko mina na duk abin da Allah ya so ya fahimta yana fahimta ko mina na Allah subhanahu wata'ala yana da iko kamar kun ga wacce ayata ce an nan Allahu allazi an daka kullu shay Allah da yasa komi yayi magana shi yasa ya shi na yasa gabobin gana mu ta yi magana to wannan takalifin bayan an samu su hankali sai aka ba su shi fa abaina an yahmilna sai sun kai su ɗauka ba ce ma Allah sun kai ba mun yin abin da kace ba a wayannan halittu ba su ce ma Allah haka na ɗan Adamu ɗaya ka iya taurin ka ya ce ma Allah ban yi. Cewa ne tashi ka yi ka za ce ban ga dama ba, sai na ga dama. Kun ga yana cewa ban yi nawa, ya ce sai na ga dama ma'anarsa ce ana yi kai ban yi ba. Don sai na ga dama ce yi wa ma karkatul jinna wal insa illa ne abu ne mi me ka ce sai na ga dama ne kai. Ya ce ba halicci mutum da aljani ba sai don su bauta, ya za ka ce sai na ga dama. to ɗan adama ɗaya an da irin wannan amma sauran halittu ba su iya ce ma Allah haka sai dai abinda aka ni fa a bayyana wato sun dai kisa ce sun ɗauka don sun ga kayan ko sun ce sun ɗauka ba su yi mai ai ta takalifi amanan nan ta takalifin ibada walaisa eh, ibayatuha cewa da sun kai eh, fa a bayyana ba kamar yusuf da ibayatu iblis misalin iyawa Ibilisu ba irin ta ba ba shi Ibilisu kun ga girman kai na yi su ko ganin son kai ba su iyawa shi ko Ibilisu girman kai na yi saboda haka fa su sujudu hunaka sujuda wajen can da aka ce shedan yayi kana fardan wannan farilla ta dole sai yayi wal amanatu huna kana ardan amana kuma nan gittawa na an kai an kace kuna yi ba ce an kai koyi ba cewa an kai kuna yi sun kace ba mu yi kun ga ardan gittawa na ba ce an kai ku ɗauka ba wa shuka da mina sun ka ji tsoro ga wannan amana min hamle ha ga dokarta sai an ka jaye ta kowa an ka gitta ma an gitta ma kowa an ka gitta ma ya ce bai iyawa sai an ka gitta ma ɗan adam wa amala hal insani sai mutum ya ɗauka ya ce wannan ɗai ai yana iyawa mutum da ƙarin hali ba da arjiha alaihi bayan an gitta amana garai sai ya ce ya ɗauka liya zahar imanin min ba da gidan, Allah ya yi wannan don imani ya bayyana ga sashen mutane sai wato wani mutum ya tsara amana wal kufur min ba da akhir kafirci ya bayyana ga sashi sai wasu su kafirce kamar dai wanda kun kaga ake yanzu inna wushi mutum kana zaluman da nafsi ya dan mai yawan zalunta ga kai ne mimma hamalahu na abin da ya ɗauko mina amanaci na amana domin Akwai shi mutum inda ya san nauyin wannan amana da bai ɗauko ta ba fajawa da hadda sai ya ƙetare haddin amana ai a shari'a ya ƙetare haddin shari'a cikinta ga shi ya ɗauko ta amma ga abubuwa nan na ta gudana daban-daban tsarari wanda Allah ya tsari Allah ya tsare mu shi mutum ya zama da zaluman jahula ko mai jahilta bilgayeti ga ƙarshen al'amurra bai san ƙarshen su ba wanka sama a faradu saboda haka jama'a ne guda guda sai sun ka karkasu fa amana fariqun minhum wasu jama'a cikin sun kai imani sun kai abin da anka ce wa kafara na wasu kuma sun ka kafirce sun kai abin da anka ce kasu yi to Allah da gangan yabba mutum wannan amana li yu'adhiballahu almunafiqin li yu'adhiballahu almunafiqina walmunafiqati walmushrikina walmushrikati wa yatubu Allahu 'ala al-mu'minina wal-mu'minat وكان الله غفورا رحيما ليعذب متعلق به حملها حملها الإنسان ليعذب الله المنافقين mutum ya ɗauko ta don Allah shi azaba ga munafikai munafikai maza war munafiqati da munafikai mata domin munafikai akwai maza akwai kuma mata aikin munafikai wanda a mai girma da za su yi su warga da haɗin kan musulmi shi ne mahimmanci aiki wurinsu don mutanen da sun ka iske kansu haɗe ƙaƙa za su su maishe su abokan gaba wannan shi na cikin muhimmin aikin bukai. saboda haka munafiki in baka san shi ba sai ya wahalshe ka amma idan Allah ya maka baka ka san shi to bai wahalshe ka don da yana magana ka san mutumin kamar da ku gani wani abin na wata matsala da ta haɗa mutane an kaɗu wajen taro wani ya anshi lasirika shi na ta yabo shi na ta yabo kana ganin manyan 'yan siyasa ga yankan dibi naka ka jina ka, ka jina ka? ana ta dariya ta yi shi yana ganin ya yi abin nan ana ta dariya ta to kun ga shi mana yake haka nan na haiki har yau da gobe a san shi to da ka san shi bai harshe ka amma in baka san shi ba yana tawa wani wuri ka ji yayi wani yabo sai ka dauka na kware na eh an ka tawa wani wuri kuma ka ji yayi wani abin nan sai ya kada ka cikin rikici to aike muhimmin aikin munafikai ke na raba kan mutane wal mushrikina da mushrikai maza wal mushrikati da mushrikai mata al ina amana wa'anda suke walakanta amana kusan tsara amana yana cikin manyan ayyukan musulmi Allah ya annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam a alamatul munafiqi salatun idza haddasa kun kunga bai da gaskiya kenan wa za wa ada wa'ada halafa? iye alƙawari bai cikawa wato bai da alƙawari wai za a tumina khana in an ka bashi amana sai shi yaudara wai za ba hasaba fajara waɗanda su ne muhimman aikin munafukai su ko a cikin musulunci muhimmin aiki ka zama mai gaskiya muhimmin aiki na farko ka zama mai gaskiya kul amantu billahi sumastaqim muhimmin aiki musulunci ka zama mai gaskiya sannan ka zan mai gaskiya in za ka ba da labari ka zan mai gaskiya in ka yi alkawari ka cika in an ka ba ka amana ka tsari in ka yi husuma ka ketar haddin shari'a waɗanda abubuwa hudu su ne muhimman ayyukan musulmai duk musulmin da ya cika waɗanda babba cikin musulmi to shi ko duk wanda ya saba musu gaba ɗaya babba na cikin munafikai da wani hadisi ce yi kana manafikan khalifa arba'u man kunna fi kana manafikan khalifa to ku lura da wannan ku rika ku zan masu gaskiya in za ku yi magana ku zan abin na masu amana in an ba ku amana in za ku yi magana ku yi gaskiya kar ku zama kamar munafikai idan haddasa zaba, sannan in kun ka yi alkawari ku cika yau siyasa ta shigo ta sa abubuwa sun faru da yawa cikin musulmi yau kuma siyasa tana da laihi amma naira ta adda laihi naira ta saboda hadisin ta isa abdul dinari ta isa abdul dirhami in wadi radiya wa illam yau da sahida to zaka ga mutum ya tsaya ya yi gaskiya guda har mai wa'azi akwai wani kwato mai kace ka goyi bayanai kwato ce ka goyi bayanai har mai wa'azi akwai mai ya ce abin nan to in wanda ka ce ka goyi bayanai bai ce wanda ka goyi bayanai wanda baka goyi bayanai bai cewa to in ya ce Allah na halin halin shi ya bani umarni in bi umarni Allah halin ce wani abu zai ne shi gada ne ni goyi bayan halin iya ciwon abu zai wanda Allah bai ce shi min ba ba ga sunan ba ga sunan kuna tabi kuna baci ba da zaba alƙawarin ku da komi ba abu na kun zaɓe su nan su ba ku ba su ba ku ba ba su ba ku sai Allah ya ce su ba ku da a ce saboda Allah kun kai zaɓe da eh bai su ba ku gehen su ba sai shi ba ku ta wani gehe to haka nan na abubuwa suke saboda haka ku yi gaskiya ga dukkan abubuwan ku Allah subhanahu wata'ala shi ka ba su wa kuma shi ka hanawa Allah ya taimake mu wa tuba Allahu ala mu'minina wal mu'minati kuma domin Allah ya anshi tuba ga mu'mine maza da mu'mine mata al mu'addin al amanata wa'anda suke bada amana wa kana Allahu ghafuran lil mu'minina Allah ya kasance mai gafara ga mutane mu'minai hmm. a bitarki al jahiliya ya gafarta musu da sun ka daure sun ka ba al'adun jahiliya rahiman bai yanko mai rama gare su haisu asabahum lokacin da ya saka musu bil ya yayi musu rangwame ga kananan zurbai wal magafira ya gafarta musu wallahu a'lam da albarka wannan sura a roƙonka maka ya Allah ka gafarta mana zunuban mu baki da ka sa mu kyakkyawan ƙarshe kuma Allah ka sa aljanna makoman mu suratul azab ta kare sai wato sura mai bi mata suratul sabai